gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba ‘Ya'yan jami'ar APC Kano sun ce babu wata kalma da injiniya Abba Kabir Yusuf zai amfani da ita wajen wanke kai daga aniyarsa ta yi rusau. kan gine-ginen da 'yan kasuwa ke cin abinci idan ya tabbata gwamnan jihar Kano a jam'iyyar NNPP. Jam'iyyar PDP a jihar Gombe ta ce ta gano wata makarkashiya da gwamnan Inuwa Yahaya ke shiryawa da nufin murda zaben gwamnan jihar nan da kwanaki uku masu zuwa. Wani tsohon kansila a jihar Katsina Shamsu Babangida Kurfi ya ce Katsinawa sun kammala shirin su tsaf na yin ramuwar gayya kan halin ni da gwamnatin APC ta jefa tsawon shekaru takwas. duka dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Salisu Baffayo ke makulale marhaban ta cikin wani sabon shiri na kowane gauta da ke kunshe da tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba da dama. Jami'ar PDP a jihar Gombe ta zargi gwamnatin jihar da shirya magudin zaben gwamnan jihar da za a gudanar a ranar Asabar mai zuwa. Sakataren yaɗa labaran jam'iyyar Ayuba Aluke ke tabbatar da wannan zargi ga manema labarai a ranar Talata da ta gabata. Har ma yake cewa tuni sun miƙa wa hukumar zaɓe ta INEC da jami'an tsaro hujjojin da ke tabbatar da shirin gwamna Inuwa ya haya na murɗa sakamakon zaben. Cikin hujjojin da PDP ta rika kuwa a cewar Ayuba har da sautin muryar gwamna Inuwa a lokacin da yake tattaunawa da waɗansu makusantansa kan hanyar da za a bi wajen yin kutse cikin na'urar nan ta bibas wanda kuma a ɓangaren jam'iyyar APC mai mulkin jihar Gombe ke musanta wannan zargi da take gani ba komai bane face magagin faduwa zaɓe da jam'iyyar PDP ta hango a wani salo na shure-shure da baya hana mutuwa. sai dai ya sabanin jihar gombon can daga jihar Katsina kuwa magoya bayan jam'iyyar PDP ne ke cewa cikin ruwan sanyi za su karbi mulkin gwamnati a hannun jam'iyyar APC. Honorable Shamsu Babangida kurfi tsohon kansila ne da ke cewa Katsinawa ba za su taɓa mantawa da yadda APC ta sanya tsintsiya ta share dukkanin alheran da gwamnatin PDP ta shimfiɗa musu tsawon shekaru takwas ba. kira ga al'ummar jihar katsina su kara hankalta kada su ƙara fadawa hannun waɗannan mutanen wanda ba san haƙƙin al'umma ba ba jam'iyya ba ce ba an kawo ne don talaka sun kawo jam'iyyar su ne domin biyan buƙatar kawunan su ta jam'iyyar apc misali yanzu in ka je gidajen mai sai ka bi layi ka sha mai za ka je hidda kuɗi a bankuna ka bi layi wasu ma nan suke kwana sannan za ka je sayin taliya ko supageti ce ita ma sai ka bi layi wajen pos da wanda irin tunani ne mutum zai zo ya kara bin layi domin ya zaɓi jam'iyyar apc wannan abin shi ne ake so ya ci gaba mu ba shi bane mu jam'iyyar pdp so muke ta gaji alkhairan da ta yi wancan sanata yakubu lado ya ɗauko alkhairan da mai girma ibrahim shehu ma ya yi ya ɗora daga kai ya ci gaba da yi ma talakawa aiki akan turbar da ya tadda jam'iyyar pdp a kanta honorable shamsu baban gida kurfi kenan tsohon kansila kuma guda cikin matasan jam'iyyar pdp a jihar katsina A nan Kano ma da ya tuni shirye-shirye suka yi nisa ga 'ya'yan jam'iyyar NNPP da ke ganin sun shirya tankwaɓe mulkin gwamnatin a hannun jam'iyyar APC. Wanda a cewar Bashir Sanata tsohon sakataren yaɗa labaran PDP Kano ko daga yadda gwamnatin ta zubar da kimar ulama'u daga darajar da aka san sansa a kai ya zama wajibi su yi musu hukunci ta hanyar sake kafa gwamnatin kwankwasiya. Wannan gwamnatin ta APC ita ce ta yi muku kutse wajen ganin lallai ilalla an datsa harkar malinta, an rusa majalisar malamai, an ɗauko wani an saka a lokacin da aka rinka faɗa wa malaman Kano maganganu marasa daɗi domin mu mun san mutuncin malamai ba kamar yadda wasu mutanen suke faɗa ba don su ɓata mu. Kowa ya san Excellency Abba Gida-Gida mutum ne ɗan gidan mutunci kuma haka zalika dukkanin ‘yan kasuwa wanda suka zo aka rinka ƙwace musu shagunansu. Yadda in gobara ta tashi babu hanyar da za a bi a je domin a kashe wannan wutar ko ina sun keta sun datsa na ga dai yan karamar hukumar birni sun yi hukunci ga wanda ya keta kasuwar kofar wambai to irin wannan abun muke kira da lokaci yayi da za a yanke gwamnatin APC hanzari sannan kuma a yi mata hukuncin da shine na karshe shine a kayar da su daga zaɓe a kafa gwamnatin kwankwasiya gwamnatin NNPP a jihar Kano Sai dai Bashir Sanata na wannan batu ne a lokacin da SA Muji ta fara biyu baban Osama ke ganin babu zancen ɗauka ga mutanen da ke ikirarin su makafi ne. a don haka yake ganin akwai bukatar tunatar da al'ummar jihar kano kan su kiyaye dangula musu a ranar zaɓe gudun yin da na sani akwai wanda da aka yi wancan 2011 duk suka yi irin wannan gangan koɗi idan su ya rufe suka zaɓi madugu amma yana zuwa ko kwana talatin ba bai ce duk su tafi kasuwa to haka su wayannan yaran yanzu masu rawar kafa za a kafa gwamnati su ga an yi rusau an ci mutuncin malamai burin sai ya cika duk ba su san an yi haka ba amma su tafi kasuwa misali ba an sama musu abin yi ba kenan musu da da akwai abin yin za a ce su tafi kasuwa ai duk wannan magana ce na ce maka su ba su san me ya faru ba shi dan takarar ya fito ya ce shi bai yi faɗa ba shi farar hula ne yanzu ba zababbe ne ba inda ya ce zai rusa ko zai ci mutuncin malamai ba shi kuma ma dugu a raɗa sako rikodin ɗinsa yana magana cewar duk inda aka sai wani fili sai ya rusa cikin ma dugu da shi yaron nasa tsohon PA ɗinsa an rasa waye zai yi gwamna ko abin da muke gudu wani ya gama tenuwarsa zo yi kokarin cewar har yanzu shine gwamna tenuwa uku a fakaici wanda yake ɗan takara yanzu wanda Kano ya dace ta karbe shi shine wanda ya karatu a tsangayoyin nan kwaya uku shine daga Tarasilu Yusuf Gawada za a yi gwamnati wacce take babu ramuwar gayya Ba wai ga iya SA Hisba tafa ba ban wasa ma kaɗai ba shi ma Sala kala kawo na mamakin yadda kwankwasawa ke da aniyar yin rusawo. Bayan kuma a cewarsa da za a waiwayi tarihi su ne suka buɗe babin yanka filotai ba bisa ƙa'ida ba. lokacin yana gwamna ya ba da kwangilar terminus da ke da wanau ya bai wa kamfanin sky akan naira biliyan goma sha ɗaya da miliyan ɗari tara da casa'in da takwas da dubu ɗari biyar da sha shida da kwabo tamanin da ɗaya abin da nake so in tambayi injiniya rabi musa kwankwas da aka dawo an yi rejectin ɗin kwangilar wato karɓe ta an sake dawo daga sky ita akan naira biliyan shida da miliyan ɗari shida da saba'in da shida da dubu ɗari hudu da tamanin da ɗaya da kwabo ɗari biyu da hamsin da tara shin da aka kai ƙara aka kwace kwangilar abin da aka iya yi a wannan gurin kawai share guraren aka yi aka yi titina aka zuba burji sannan aka zo aka dakatar da kwangilar an biya SKY naira biliyan uku da miliyan ɗari biyar da casa'in da dubu ɗari biyar da hamsin da biyar da kwabo arba'in da shida shin wa'annan kuɗaɗen da aka yi wannan kwangilar aka gama gwamnati aka dawo da su ko kuma injiniya Rabi Musa kwankwasa ne izuba kuɗin a aljihunsa Sala kawo kenan shugaban kungiyar APC Media Forum da ke yada angizan gwamnatin Kano a kafafen yada labarai. Mu ɗan yi wakafi kan batun kujerar gwamnan Kano mu leka yankin karamar hukumar tudun wada da muka karbi bakoncin Honorable Bashir Awal Salisu da ke ganin cewa ba za su zama idanu waɗansu na amfani da sunan siyasa a lokaci guda kuma suna haifar da kuma baya ga yankin ba. muna da abubuwan alkhairi garin aminci amma kullum an mai da shi sai dai ka faɗi shari da masu yaɗawar da masu ɗaukar kwangilar yaɗawar wallahi al'azim ya ishe mu haka an dakatar mana da kasuwanci an lalata mana kasuwanci mutanenmu da suke wajen gari kullum za su kirawo mu za mu zo mu sai shinkafa sai dai a ce amma ya garin yanzu ana zaune lafiya garin tudun wada ana zaune kalau waɗannan ƙarerayin da aka je aka yaɗa ku sani sai Allah ya saka mana duk wanda ya je ya ɓata wa tudun wada suna ba za mu yafe masa ba muna nan muna zaune lafiya a tudun wada ka faɗi abin abin alkhairan da Alhaji Usaini Garba yake yi mana ka faɗi abin da baban gida yalan yake yi mana ba dare ba rana na kyautata al'umma ka zo ka faɗi abin da Dr. Ahmad Bala yake yi na ciyarwa da ake yi kullum na ake raba buhunhunan abinci ka zo ka faɗi alkhairi muke yi kai kuma da kake gefe can a matsayinka ba kai aiki da ilimin ka ba Honorable Bashir Awwal Salis kenan guda cikin masu kishin yankin karamar hukumar tudun wada da kewaye. Mu sake yin dawayya ga masu yada gidan jam'iyyar APC. inda kungiyar sha dawun gawuna garo suka kai wata ziyara karfafa gwiwa ga shugaban hukumar haraji ta kano alhaji abdulrazak dakta salihi yayin ziyarar nema aka jiyo madugun tawagar murtala macu na bayyana farin cikin ganin su gaban guda cikin wanda suke tarayya a wajen cicciɓa gawuna domin ganin ya zama magajin gwamna ganduje mai girma cewa man muna kunshe da farin ciki wanda babu adadi saboda yau Allah ya nuna mana kai duk irin gwagwarmai da kake da matasa wannan kungiya ta ga ya dace da ta zo ta kawo maka ziyara mai girma cewa man wannan kungiya a yanzu haka akwai sauran mambobinta da suke gida a kwance sakamakon mun yi do to do gida gida domin mu ga mai girma dan takararmu na gwamna na gobin Allah ya da Allah ya bashi nasara mai girma cewa man wannan kungiya mai albarka za ka ji an ce gawo na gara shahada'u duk inda ka ji an shahada'u ina tunani tunanin to kurin kuske nan wannan jam'iyya da yadda Allah zaɓe mai zuwa za mu nasara insha Allah wannan kungiya daidai da yau da muka yi sallar asuba an yi masa addu'a gwamnan gobe bi Allah ta'ala Allah ya baka kujerar da tafi wannan da kammala wannan jawabi na Murtala Macin ne sai Alhaji Abdulrazak Datti Salihi ke cewa daga yadda ya ga zaratan matasa a gabansa ya ƙara samun nutsuwar gawuna garo ranar rantsuwa kawai suke jira. ta tabbata kasan nan gaba daya waɗanda suke da tasiri a siyasance babu kamar matasa da kuma mata saboda haka insha Allah muna sa rai wannan jajirtattun kungiyoyi da kuka kawo mana ziyara in Allah ya sa da za ku shiga ƙananan hukumomi guda 44 nan ku zakulo mana matasa irin ku da mata domin a fito ranar zabe a zabi mai girma dr nasiru yusuf gawuna da mataimakin shi murtala silan idan kuka biyo tarihi za ku duba ku ga abubuwan da mai girma gwamna da Abdullahi Umar Ganduje a jihar Kano ba za su kirgu ba wajen raya ilimi, lafiya da ayyuka na cigaba saboda haka ana buƙatar cigaba a gwamnatance. Alhaji Abdulrazak Datti Salihi kenan shugaban hukumar haraji ta jihar Kano. Sai dai yana wannan batu ne kuma a lokacin da ƙungiyar NNPP kwankwasiya ta bakin babban Alhaji Sagagi ke cewa kada kanawa su firgita daga dukkanin wata barazana da ake musu ranar zaɓe domin suna da tabbacin jami'an tsaro sun shirya tsaf domin murƙushe dukkanin wani mai shirin haifar da cikas ga samun ingantaccen zaɓe. ina so in gode wa jami'an tsaro na ƙasa sun tabbatar mana a jihar kano ranar asabar za a yi zaɓe lafiya a gama lafiya wannan addu'o'i da mutanen kano suke yi to addu'a ku takar za a fitar da jami'an tsaro ranar zaɓe domin a yi zaɓe lafiya a gama lafiya babu wani abin da zai faru da yardar ubangiji abba kabir yusuf zai ci zaɓe da yadda allah mata maza yara manya duk wanda ya isa zaɓe ya fito ya zaɓa abba kabir yusuf jam'iyya mai kwandon kayan kayan daɗi mu ne masu kishin al'umma mu ne masu taimakon al'umma wata ina kake ganin za su amince su zaɓi abba din nan da yake a matsayin kamar wata barazana ga rushe-rushe da ake cewa zai wallahi babu wani magana rushe-rushe abba shi yake kishin talaka abba shi yake kishin jihar Kano za mu dawo da jihar Kano ta shiga irin halin da take ciki za mu farfado da ita ta dawo matsayinta na jihar Kano Babban Alhaji Sagayi kenan shugaban kwamitin yaɗa labarai a jam'iyyar NNPP Kwankwasiya. amma daga hasashen da ke bayyana ga zaben kujerar gwamnan kanan da ke tafe a cewar sa ahmad dauda lawan kamala da mutuntaka sun gama tabbata ga nasiru isuhu gawuna da a da yaushe ba shi da wani buri da ya wuce ganin cigaban al'ummar jihar kano al'ummar jihar Kano muna ƙara roƙo ku duba mutuntakar dan takarar mu ranar zabe idan Allah ya kai mu ranar 18 ga wata a fito a zabi da Nasiru Yusuf Gawuna idan Allah ya bashi dama ya zama gwamnan jihar Kano zai kirkiro sababbin aikace-aikace sama da wanda dukkanin wani gwamna ya a jihar Kano kuma muna ƙara kyautata can idan Allah ya kadarta ya zama gwamnan jihar Kano za a zauna lafiya a jihar Kano domin kowa ya riga ya san cewa lokacin da ya shugaban karamar hukumar Nasarawa an samu ci gaba a karamar hukumar Nasarawa lokacin da ya kwamishina lokacin kwankwaso an samu ci gaba a wannan ma'aikata tashi yanzu da yake dubuti gwamna mun samu nasara mun samu ci gaba wannan mutumin ya goge a aiki in Allah ya sa aka zabe shi ya zama gwamnan jihar Kano al'umma jihar Kano za su yi alfahari da kasancewar sa gwamnan jihar Kano domin shine mutum mai gogewa mai experience a cikin 'yan takarar na gwamna a fadin jihar Kano kuma akwai gogewa akan 'yan takarar mataimakin gwamna domin shi ma ya shugaban karamar hukuma sannan ya yi algon ciyaman na Kano sannan kuma ya yi kwamishina na ƙananan hukumomi wanda wayannan mutane biyun in dai magana gogewa ce babu tim din da suka hada squad irin wayannan mutanen Comrade Ahmad Dauda Lawan kenan mai baiwa gwamna Ganduje shawara akan ayyukan raya ƙasa. Daga jam'iyyar ADC mai alamar musabaha kuwa Abubakar Hassan Gumi kofar wambai ne ke mamakin yadda 'yan ɓata ruwa. Ke yaɗa farfagandar cewa wai Malam Ibrahim Khalil ya janye takararsa ta gwamnan jihar Kano. Bayan kuma a yanzu ne ma shehin malamin ya sake ɗaura ɗamarar magancewa kanawa matsalolin da suka jima a ciki. abubuwan da suke faruwa na ke gani a social media na cewa Malam Ibrahim Khalil ya janye ya wa yan takarkari na ragowar jam'iyyu to gaskiya wannan magana ba gaskiya ba ce Malam Ibrahim Khalil ina nan a matsayin sa na dan takarar gwamnan jihar Kano a karkashin jam'iyyar ADC mai alamar musaba su ne da muke kira ga ragowar yan takarkari da su janye saboda cancanta da dacewar Malam Ibrahim Khalil su ban masa wannan takara a jihar Kano i gwamnan Kano cikin yardar Allah to amma a tunanin ka me yake haifar da batun cewa Malam Ibrahim Khalil ya janye wani eh to wayansu ne suke yada cewa saboda sun tabbatar da cewa Malam Ibrahim Khalil zai ba su ruwa a wannan zaɓe suke magana cewa Malam Ibrahim Khalil ya janye. Sannan kuma ina kira ga al'umma da suke ta rubuta a social media cewa suke wa'insu malamai na addini sun ce ga wanda suka zaɓa da sauransu. To gaskiya wannan ina kira da babban murya da dukkanin kungiyoyi na addini in dai magana cancanta ake wanda zai mulki Kano fitar daga Kano daga cikin halin da take ciki. To babu wanda ya cancanta sai Malam Ibrahim Khalil. Matashi Abubakar Hassan Gumi kenan daga jam'iyyar ADC karamar hukumar birnin Kano. ita ma kungiyar nan ta ta kai organization da ke yada an gizan siyasar tsohon dan takarar gwamnan jihar kano malam salihu sagir ta kai wani taron wayar da kai da ƙara wa juna sani suka gudanar kan zaben gwamnan da ke tafe taron da malam kakisu ibrahim ramadan ke ganin wata dama ce ga al'ummar jihar kano wajen zaɓo mutumin da ya shirya kare martabar addini da al'ada gashi abubuwa sun fito fili yau abun nan inda a ce ba su fito sun faɗa ba ƙarara to sai a ce jita jita ne ba a cizan mumini a rami ɗaya sau biyu an yi mana wannan abun mun gani wani daga cikin jagoransu yana cewa wai a je a zauna a sahun gaba na kowane masallaci in liman ya hau mumbari yana magana a kansu su tashi taron wato sun san cewa abin da ake faɗa a mumbari ba abin da yake ransu ba to a yi wannan wannan abubuwa ne wanda suke fitowa a fili muna ganin su gaskiya ya ya kamata mu tsaya tsayin daka mutanen mu wannan zaben musamman ƙananan hukumomi wallahi ba a fito zaɓe yanda ya kamata ba saboda waɗanda ake gaya mana wasu wani lokacin ma wata rumfar zaben sha ɗaya an gama zaɓe kaga ba a fito da mutane ba ya kamata kowa daga cikin ɗaiɗaikunmu ya ɗau wannan abin a matsayin jihadi Malam Kakisu Ibrahim Ramadan kenan guda cikin ulama a nan Kano. sai dai matasan kanan irin su hallirin man sharaɗa na ganin daga irin barnar da gwamnatin apc ta tafka babu abin da zai hana a musanya ta da haziƙin matashi irin shaban ibrahim sharaɗa na jam'iyyar adp ranar da al'ummar jihar kano suka jima suna daku dan fansho ma'aikaci ba shi da satantin albashinsa an yanka masallaci an yanka makabarta magana ce fa ta mai kaza aljihu baya jimirin as al'ummar jihar kano sun gama taskance kurkunsu domin su sallami waɗannan mutanen su zaɓi sha'aban ibrahim sharaɗa a cikin jam'iyyar adp mai alamar littafi a hannun dama suka ce kuma aman jam'iyyar apc ake ji lungu da saƙo na ƙananan hukumomi 44 da ke jihar kano wannan mutane da suke wannan maganganun karabu da su kawai su sun san cewa cuna rigar su taka da su wallahi sun hada zabe magana ce kawai ta rana in Allah ya tabbatar aban Ibrahim Sharaɗi ne za su yi handin oba da Abdullahi Umar Ganduje a nan jihar Kano ba dan komai ba saboda irin manufofi da cikakken blueprint da sha'aban yake da shi ne yadda za a yi a ciyar da al'ummar jihar Kano gaba muna kira ga matasa birni da karkara ƙuri'unku ƙuri'u ne na sha'aban Ibrahim Sharaɗi hallar man sharaɗa kenan hadimi a siyasar gidan shaban ibrahim sharaɗa da ke yi wa jam'iyyar adp takarar gwamnan jihar kano su kuwa 'yan kasuwar kanan a cewar ibrahim soja kantin kwari kansu ya riga ya waye wajen kaucewa roman bakan da 'yan kwankwasiya ke musu wanda yake ganin daga kalaman da ke fita ta bakin madugun tafiyar da alama biri ya yi kama da mutum a batu na rushe dukkanin arzikin da gwamnatin gandujiya ta assasa godiya ga 'yan kasuwar jihar Kano yadda na ji ɗan takara masu kayan gwari ya fito yana ƙoƙarin ya kare kansa a bisa zarge-zarge da ake muku naka ko na mai gidan Rabi'u Musa Kwankwaso ko na ka Kwamarar Aminu Abdulsalam a baya maganganu suna ta karo da juna Rabi'u Kwankwaso ya ce a matsayinsa idan zai yadda zai ba da shawara gwamnan da zai zo inda aka yi gine-ginen nan kasuwannin nan kasuwar Kantun kwari masallacin idi shahuci daula firayam biyu ya ce in a matsayinsa ne shi zai bada shawara duk gwamnati zai zo sai a rushe. Me girma Abba Kabir Yusuf me gidan ka ga abin da ya faɗa. Wataƙila da ka ji da kyau ya ce duk inda aka yi gini ba bisa ka'ida ba zai bada shawara a rushe. Ina ne aka ginin ba bisa ka'ida ba tafi jifis jifis ɗin da suke cikin nasara GRA. a da cewa gwamna Ganduje da kansa ya gano inda aka yi ba bisa ka'ida ba kuma ya bada umarni a rushe. Aikin alkhairi yayi. SA Ibrahim Soja Kantankwari kenan guda cikin hadiman gwamnatin Gandujiya a Kano. yana wannan batu ne kuma a sa'ilin da takwaransa excellency ibrahim ahmad umar ke hango matsaloli daga irin sakacin da hukumar zaɓe ta inec ta yi har ma yake ba da shawarar samar da gyara ga hukumar gudun haifar da zargi a zukatan al'umma zargi ya yi wa cewar za a haɗa kai da wasu jami'an INEC a ɗauko misali ni da na yi zaɓe a gwammaja 08 sai zama zamana visa ɗin da aka kawo ba ta gurin ba ne nan muka samu delay tafi wanda kafin a kawo sai wajen karfe ɗaya ka fara yanzu idan an ɗauko visa wacce take ta ɗan batta aka kawo gwammaja musamman metropolitan cikin birni kaga wannan hanya ce ta uh, manipulation na uh, zaɓe to muna kira da su jami'an INEC idan wannan zargi ya tabbata gaskiya ya kamata su zama nagari su zama 'yan ƙasa masu kare doka da oda kamar yadda mai girma shugaban ƙasa ya faɗa kada su zama kamar jami'in INEC na da wannan izo yi abin da ba daidai ba a Kano ina kira da dukkan agent parties su kula akwai zargi da ya nuna cewa za a zo ana hayaniya wajen zaɓe da ka kauce a overvoting na farko ballot paper da aka baka a irga idan babu ɗaya ku reject wannan na'urar ka tabbatar da 0.00 Ibrahim Ahmad Umar na wannan batu ne a lokacin da waɗansu cikin 'ya'yan jam'iyyar NNPP suka yi sauyin sheka zuwa jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Kumbotso. Har ma guda cikin waɗanda suka yi wankan tsarkin siyasar Alhaji Rabi Garba Saraki ke cewa sun ɗauki wannan mataki ne sakamakon irin alheran da sagir abdulkadir fanshekara ya wanzar a lokacin da yake rike da shugabancin karamar hukumar mun gaya wa matasa cewa a bada aikin yi ma kai ne jigo a karamar kuma kuma ka taba daukar mutum dubu biyu aiki ka ba su ofa na amfani sana a karamar kuma kuma kai ne ka fara ba matasa su kola shi a karamar kuma kuma goso waɗanda matasa suka ji suka amfana kai ne shugaban karamar kuma da ka fara gina block a unguwar mu ta sabuwar gandu kai ne shugaban karamar kuma da ka fara yi mana ciko a masallacin mu juma'a na sabuwar gandu kai ne shugaban karamar kuma da ka fara kaddamar da titin mu na unguwar mu na sabuwar gandu duk al'umma ba su manta da wannan abun alheri da alheri jira Secondary School ma da aka fara ta sabuwar gandu za a kare mata block a gurin da yadda Allah al'umma za su amfani wannan abu. Duk wanda zai tallasa gira bai da bukatar ya ce sai ya ce kaza a kansa cewa yayi wani abu kuma zai dora akan abin da aka tsaya shine sagiru shi kuma wanda yake kai yanzu ya nuna abu kwaya ɗaya da ya kawo wannan yankin babu shi shi sa muke gaya muku cewa sagiru zai rike ku da amana kuma za a yi gwamnati buɗaɗɗiya babu yaudara Da kammala wannan jawabi na Alhaji Rabi Garba Saraki sabon gidan ne kuma sai Honorable Sagir Abdulkadir Fanshekara ya waiwayi sirrin ko da yaushe yake kokarin sanya bukatar karamar hukumar kumbotsa a gaba tun ma a sa'ilin da yake rike da shugabancin karamar hukumar wani ci gaba da za a kalla za ga wannan layin namu shine dai ummul aba'isin wannan ci gaba makaranta ce hanya ce wutar lantarki asibiti ayyukan yi su ne dai ci gaba na al'umma yanzu ba da misali wanda yake a matsayin ɗan majalisa a yanzu za a yi zaɓe nan gaba wanda za a sauke shi. Ba sabuwar gandu ba a zawa ciki garinsu bai yi rijiya ta zira guga a ɗebi ba. Ballantana a sabuwar Amma jagorori da waɗanda aka shuma gabantar a tsarin tafiyar bai iya yayi komai ba. In ana sha'awar ci gaban mutane a manufar da ake tafiya. To ya kamata a ce ai a kamo wani mai kwazo a zuwa ce a toku wane bai yi ƙoƙari ba amma ga hawa ne ko ba ba Honorable Sagir Abdulkadir Fanshekara kenan dan takarar Majalisar Dokokin Jihar Kano a karamar hukumar Kumbozo cikin jam'iyyar APC. Shi ma takwaransa a karamar hukumar tarauni Honorable Abubakar Zakari ya yi wani taro da kwamandojin siyasar gidan Honorable Nasiru Baballa'ila. Da nufin haɗa ƙarfi da ƙarfe kan buƙatar lashe zaben kujerar majalisar dokoki ta jiha. A wajen taron nema aka jiyo Haruna mai shadda na shan alwashin za su yi aiki tukuru domin ganin bukata ta kai ga biya. wannan kwamandojin yaƙi nasiru balle ila ne aka yi selection a su duk mutumin da ka gani nan bai san adadin mutanen da zai kawo ranar zaɓe ba an gina ma'amala tun daga ƙasa har zuwa yanzu kyakkyawa ba mutumin da yake da bukatar in an kira shi a bashi kuɗin mota ko a bashi lemo ko a yi masa godiya a'a mun ɗauki aƙidan nan tamkar jihadi domin muna yi ne don kare mutuncin bayan muna fatan ta ta samu sifika kuma ya zama habu pa shine zababban sifika na karo insha Allah domin mun san ci gaban da ya kawo baya sifika bare kuma a ce ya zama sifika Da kammalawar Haruna mai shaddan ne kuma sai shi ma Honorable Habu Fiye ke bayyana yadda suka shirya mai ganin APC ta lashe zaɓe domin ci gaba da ciyar da al'ummar jihar Kano gaba a kowane mataki na rayuwa. Najeriya ta gama jigata har faɗo da ita jam'iyyar APC ta yi duk wani rauni da aka yi an yi shi ne a baya lokacin mulkin jam'iyyar PDP da yanayin da muke ciki na harkar tattalin arziki kada ya sa ɗan APC ya tsorata kada ya sa ɗan APC ya daina kamfen kada ya sa wanda yake so a kafa gwamnati da shi su wanda suke adawa da mu din ba su yi abin da ya zamanto an yi ba duk wani ci gaba da aka samu a ƙaramar hukumar tarauni za ka matattarar jam'iyyar apc ce wani jam'iyyar cpc wanda alhaji nasir ya ci zaɓe a ciki kuma ya ci a apc da wanda muka yi gaba ɗaya ba mu da wani tsari da ya wuce wannan wannan shine gidanmu ina gode mu bisa yadda aka tsaya aka saurara da abubuwan da aka tattauna Honorable Abubakar Zakar Fiye kenan dan takarar Majalisar Dokokin Jihar Kano a karamar hukumar Tarauni cikin jam'iyyar APC. apc da har kawo yanzu ba ta da tabbacin samun makoma a wajen masu bukata ta musamman da a cewar salisu sa'ad suleiman a tsaye suke cak har sai gwamnatin kano ta cika musu alkawarin da ta ɗauka idan ba haka ba kuwa ya ce suna da plan b a lokacin 2015 da mu aka yi tallafefe ne a wajen kafa gwamnati 2019 da mu aka yi tallafefe ne a wajen kafa gwamnati yanzu ma mun shirya za mu kafa gwamnati amma akwai alƙawarurrukan da gwamnati ta mana ba ta cika mana ba ina so ne kira da masu bukata ta musamman da ke jihar Kano da iyayenmu da kuma ƴaƴayenmu kowanne e karkade ƙuri'a shi kika gwamnatin Kano idan ba ta cika mana alƙawarurrukan mu ba sai mun taka bakin faranti ta yi mana alƙawarin za ta ɗauki matasa aiki guda 130 da wani ba ta ɗauki kowa ba za ta kafa mana kwamishin ba ta kafa mana ba wannan lokacin an yi screening na mata ne masu lafiya za a ɗauke su aiki a cikin makwai masu NC e, a cikin makwai masu digiri a cikin makwai masu diploma gaba ɗaya babu a yanzu wannan ana nan ana kuma ɗauka gaba ɗaya babu masu bukata ta musamman a jihar Kano akwai lokacin da karkashin jagorancin jihar Kano aka fitar da mutane mutum 130 za a ɗauke su aiki sun yi rubuce-rubuce ba a kuma cin nasara ba Salisu Sa'ad Suleiman kenan guda cikin jagororin masu bukata ta musamman a jihar Kano. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Masu sauraro a madadin Nasiru Salisu Zango da ke jagorantar shirin sai Ibrahim Isak, dan uwa Rano Adam Suleiman Abdullahi Lawan Dalhatu da Umar Suleiman. Ni Salisu Baffayo da na gabatar ke fatan mu huta lafiya. Daga nan Freedom Radio muryar jama'a.